mustapha said ibrahim ne zai jagoranci shirin kuma a cikin shirin muna tare da sheikh haruna abdulsalam wanda shine malamin da yake mana bayani a cikin shirin a karamukallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da zuwa masu kallon mu kamar yadda aka saba kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye za mu koma domin mu karbi wannan sakon sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa masu kallon mu da dawowa daga ɗan gajeren sako da muka karɓa kuma idan ba manta ba shi dai wannan shiri na magada annabawa wato shiri ne da yake warware mana shubuhohin da suke bujurowa a aƙidun shi'a kuma muna cikin asali na biyar a cikin jerin wato asalari na addini wato usuluddin wato shine alma'ad inda malami yake mana bayani akan attauba kuma har mun gangaro abin da ya shafi kan wannan aya ta 93 wato a cikin suratun nisa bismillahir rahmanir rahim min yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima to makon da ya gabata malami ya mana bayani sosai a cikin wannan aya kuma ya dan tabo tafsirai musamman abin da ya shafi tafsirul amsal na ayatullahi makarim shirazi hafizahullah inda malam ya mana bayani wato a cikin ita wannan aya din to yanzu eh, mun gangaro kan abin da ya shafi kuma a ƙarshe ƙarshen wato tubadin zamu abin da ya shafi shiga wato abin idan mutum ya kasance cewar ya aikata aiki ma'ana yana jin tsoron allah subhanahu ta'ala eh, ko kuma yana jin tsoron azaba ta allah subhanahu wata'ala ya sa ya tuba to wannan shine za mu tattauna a yau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 سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد نعم مالم مصطفى كما يندى كوكا غباتر أنا بياني game da abin da ya shahi tuba sannan kuma mun san cewa Ah, matsala ce daga cikin matsalolin da aka tattauna hmm. a ah, cikin asali na biyar daga cikin usuluddin watan kenan alma'ad kuma mun bayyana matsaloli daban-daban game da abin da ya shahi ita kan kanta tuba din hmm. kan abin da ya shahi hakikalinta kan abin da ya shahi sharuɗanta ladubanta. abin da ya shaye mahangan alkur'ani da sunna game da mm. tuba sannan kuma mun bijiro da sashen shubuhoyi da kuma ishkalat wanda aka bijiro game da abin da ya shahi tuba kuma mun bayyana an san malamai na makaranta na ahlul bait alaihi musallam mm. game da abin da ya shahi waɗannan shubuhoyi da wannan ishkalat din sannan kuma lalle ba shakka akwai matsaloli daban-daban wanda aka tattauna mm. game da abin da ya shahi tuba kan abin da ya shahi mabahis na tafsiri kamar shigan abin da muka gani hmm. a zaman da ya gabata game da bayani akan wannan aya da ko ishara akan ta aya ta 93 hmm. a cikin suratun nisa wanda kuma muka ji irin ra'ayi na akalla malami daga cikin makaranta ta albert alaihi musalam hmm. da ma sauran firak wanda suka tahi game da abin da ya shahi sha'anin tuba kan cewa tuba tana karbuwa lokacin da mutum ya yi kisan kai da gangan kuma akan mumini ko kuma ba ta karbuwa zaman zamanto kenan an samu fahimta daban-daban kuma abinda muka rajaha kuma muka tai akan shi shine abinda malamu suka tai akai kai. kan cewa lalle babu wata tuba wadda ba ta da babu wata babu wani laihi wanda baya bai karban tuba sannan babban zunubin da ake iya sawarawa shine akal watan shirka shi kan kanshi idan mutum ya tuba mm. zai zamanto kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tuban shi ah, saboda aka duk wani zunubi wanda ba shirka ba yana kasa gare shi mm. shi ma zai kasance kenan babil aula ya zamanto kenan yana karɓuwan tuba wannan mm. kuma ra'ayin wasu daga cikin malamai na makaranta ta da sunna su ma sun tai akan haka kamar irin su fakhrul razi idan ka koma a tafsirin shi mafatihul ghaib zaka samu ƙarƙashin wannan aya din shi ma ya bayyana wannan ra'ayi din kuma ya munakashan haraɗin malamai daban-daban game da abin da ya shahe waɗannan ayoyi din hmm. to haka ma sauran ayoyi na alkur'ani wanda suka yi magana game da tuba idan za ka yi muraja'an tafasir hakikatan za ka samu bayanai daban-daban masu muhimmanci kuma masu tasiri hmm. kuma janibi shi ma na aƙida za ka samu sukan tsokaci a kan shi saboda irtibatin al'amarin da wannan matsala ɗin da kuma al'amari na akida. Na'am. sannan za ka samu bayanai daban-daban hakanan kuma game da abin da ya shafi wasu tambayi wanda ake bijirwa kan hakikanin tuba ko kuma abin da yake da alaka da sharuɗan tuba ɗin mm-hmm. kuma bayani bai gushe ba a cikin abin nan mabahis na aƙida wanda malaman aƙida suka bayyana a cikin littafansu mm. al misali akwai tambaya wadda misali suke bijirwa da ita kuma sai munakashanta ko da ma a mustawan makaranta guda ce daga cikin makarantu mm. na musulunci mm. janiban akida za ka samu suna munakashan juna sa watan kenan wanda suke mutakirin mm. daga cikin malamai suka munakashin wanda suke mutakaddimin daga cikin malamansu kuma suna munakashan su game da wasu ara su game da abin da ya shahi wasu mas'aloli wanda suka shahi tuba kuma duk wannan yana nuna maka kudura na ilimi da kuma irin girma na ilimi da matsayi na ilimi kan cewa shi ilimi abu ne wanda yake na da yawa sosan gaske kuma yana da mm. faɗi kuma mutum zai iya binciken dalilai kuma ya yi ta su kuma ya kai ga natija mm. wannan shi yakan sa saka ya ganin malamai suna da ara daban-daban mm. da nazariya su daban-daban game da abin da ya shahe matsaloli amma kowanne a cikin uslubi na girmamawa a cikin uslubi na ladabi a cikin uslubin ihtiramin ra'ayin da ya sa manaka ko da baka yarda da shi ba mm. madaman ma'aunai na ilimi aka taka kuma asalib na ilimi aka bi da kuma adabu na ilimi aka bi za ka samu cewa wannan ba matsala ba ne wannan yana kara nuna kudurar musulunci da kuma kasantuwan musulunci wani abu ne wanda yake raye mm. kuma wani abu ne wanda yake da kudurar ba da ansa game da dukkan matsaloli musamman ishkalata da shubuhi wanda ake tarrahawa akan abin da ya shafi akidun shi da kuma sa'il din shi to wannan za samu cikin waɗannan matsaloli ɗin ma wanda muke tattaunawa sha'anin tuba za ka iya ganin haka kamar da nan gaba za mu ishara a kan shi to akwai tambayoyin da suke bijirwa misali game da sha'anin tuba mm. mun yi ishari musamman game da abin da ya sha sharuɗa mun ishara kan cewa lokacin muna bayanin hadisin imam ali alayhi salam da ya ji mm, wani ya ce astagfirullah ya ce masa kasan san menene istighfari mm. ya dinga bijiro masa da abin da ya shafi sharuɗa na istighfari kan abin da ya shahi nadama Ka abin da ya mm. shahi azama mm. Ka abin da ya shahi mai da haƙoƙin mutane da sauransu da sauransu to akwai tambayoyin suke zuwa game da abin da ya shahi musamman sha'anin nadama din nan wannan sharaɗi na harko na muna ganin kenan ita ce ma mataki na harko wanda mutum zai taka domin ya zamanto a haƙaƙar da tuba mm. shi yasa wasu rayuwa ma kai tsaye suka nuna cewa shi nadama nan tuba ne kai sai ba tare da sun ɗauki sashen sharuɗa ba mm. ko kuma su na ainihin watan tuba ɗin idan wannan nadama ɗin wannan hala nafsiya ɗin mm-hmm. ta riga ta tabbata to shi kenan sai zaman to kenan ana ganin kenan mutum ya yi taraju ya dawo daga wannan mummunan aikin da yake aikatawa mm. to game da ainihin watan wannan nadama ɗin akwai tambayoyin da suke bijirwa misali mm-hmm. ce misali idan mutum lokacin da ake cewa ya yi nadama mhm. akan abin da ya gabata shin wannan nadaman da yake yi akan mummunan abin da ya gabata mm. akan wani asase ne yake wannan nadama din akan wani asase yake wannan nadama din sannan saboda menene yake wannan nadama mm, yana nadama ne misali mm-hmm. saboda cewa wannan aikin da ya aikata aiki ne wanda yake mummuna ko kuma a yana nadama ne akan aikin da ya aikata saboda misali wani hadafi na daban wanda bai shahi misali mhm. aikin kankan shi ba misali yana nadama ne saboda yana jin tsoron ya shiga wuta mm, ma'ana yana jin tsoron azabar Allah na'am mhm. shin idan ya samu kan cikin irin wannan yanayin mhm. shin wannan nadama ɗin ta haƙƙaƙa ko ba ta haƙƙaƙa ko kuma idan ya zamanto misali yana yin tuba ne yana yin nadama ne akan wani abu wanda zai iya faruwa da shi misali mhm. ko a gidan da yake raye mhm. ko a ma'aikatar da yake aiki za a kore shi in yi ko wani abu da ko unguwan da yake misali mutuncin eh. shi zai zube mm. a san da yawa daga cikin musulmi mhm. suna da wannan abin nan suna da wannan komajin sosan gaske eh, wanda suke iltizami da musulunci kuma sukan ɗabba shi hmm. eh, a majalikin rayuwarsu bangarori daban-daban to wani lokaci suna ganin cewa eh, su bai kamata ya zamanto sun aikata laihi kaza ba eh saboda mutuncinsu a wajen mutane yawa saboda mutuncinsu hmm. to ka misali nan wurin misali mutum yana yana kaddamar da mutuncin shi misali mm-hmm. gida na musulmi wanda yake da daraja yake da mm-hmm. ɗaukaka mm-hmm. kuma mutanen suna da natsuwa sai a samu al'azubillah wani daga cikin an gidan ko wata daga cikin an gidan misali sun je sun aikata alfasha to wannan wannan alfashan da za su aikata to za ka samu da yawa za su ji zahin wannan aikin da aka aikata yawa zai taɓa mutuncin gidan kuma sai ga an ana ba sai kan cewa misali ya, bata huskan gidan mm. ya ka kada darajar gidan misali su ba a san su da wannan ba mm. misali su tsawon lokaci mutane da aka san su da addini mm. da kame kai da mutunci da duk wannan abin yanzu ya zo ya rushe zai ga misali bacin ran da suke yi da kuma nuna damuwan da suke kan wannan ne misali ba ba wai misali ba ba wai tsabagen jin tsoron Allah saboda wannan abin nan da ya afku eh. Eh, saboda abu ne wanda yake mummuna mm-hmm. zatan mana mutane za su gani a idan su eh. cewar wannan abin fa bai kamata ya fito daga gidan wani ba amma kuma gashi ya fito mutum bai aikata wani laihi mm-hmm. saboda mai saboda kan mutuncin shi ya zube mm. misali ko kuma ya tuba daga aiki kaza mm-hmm. saboda kawai wani abu ya same shi misali a sawar cewa mm-hmm. yana shan giya ne misali ko yana shan kwaya ko wani abu wannan yana cutar da jikin shi mm. bai da kyau ga lahiyan shi mm. to sai ce misali shi yanzu ya bari mm. saboda haka yana cewa ya tuba shi mm-hmm. wannan tuban da ya yi Sabida rashin lafiya kar ta same shi saboda kan jikin shi ya cutu ne shin irin wannan tuban ko da ko akwai nadama a cikin shi yana haƙaƙuwa mm-hmm. ko ko bai haƙaƙuwa shi ana kiran shi tuba ko ba a kiran shi tuba mm. da dai hadafu daban-daban waɗanda suna iya shigowa cikin wannan niyya ɗin shi wanda yake yin wannan nadaman kuma yake wannan tuban shi ya san akan me yake a mm, nadama ko kuma galiban saboda tsoron ba mm. ko mu fallanta misali wani ya zalunce wani mm. amma kuma zaluncin da yake masa mm. ko zaluncin da ya masa yana nadama a kan shi ne saboda yanzu za a gabatar da shi a kotu kuma a hukunta shi da aka wannan hukuncin da za a masa yana jin tsoron ya shiga gidan yari yana jin tsoro <laughs> saboda haka kan wannan zai nadama kuma ya nuna tuban shi shin hakan yana yana haƙaƙar da tuba ko bai haƙaƙar da tuba wannan shi ma zan hasi tsakanin malamai har mhm. misali mas'ala ce za ta zo kuma za su tattauna ta muraja zuwa ga alkur'ani mai girma muraja zuwa ga hadisai mm. da ma sauran dalilai na hankali ko mhm. ijma'i wanda ta hanyar suna su gane cewa hakikatan tuba mutum zai kasance ya karɓi ko ba zai karbu to akwai bayanin da shi ya zo a cikin littafin al'ilahiyat mhm. wanda na ayatollah jafar subhani mm. hafizahullah cikin mujalladi na hudu mm. shayi na da 331 ya zo yana bayanin al'amari na takwas mm-hmm. a cikin shi ya yi tarhin wannan tambaya din yana cewa misali hal yajib fi tauba an nadamu alal qabih na'am shin wajibi ne cikin al'amarin tuba kenan ka mai zamanto kenan ita tuba ta haƙaƙa ya zamanto kenan mutum yayi nadama akan abin da yake qabih abin da yake mummuna wanda ya aikata shi yana nadama ne akan cewa wannan abin na aikata mummuna ne shin idan ya haka tubar shi ta waje ba ko kuma akwai ishkal yana cewa zahir min ghairi wahidin min almuhaqqiqin anna ta taubata tataqawwam bin nadam ala al li qubhihi yana cewa zahirin abin da ake gani a cikin bayanai na malamai muhakkikai game da abin da ya shahi sha'anin tuba kan cewa ita tuba tana kawomuwa ne da nadama akan mummunan abin da ya gabata liqubhihi na'am wato abin da zai mai da tuba tuba zai hakkaka da ita mhm. shine zaman to kenan ana nadama akan wannan mummunan abin da ya aikin da aka aikata mm. saboda mummuna ne mm. idan kuna eh, tuna mun ishara lokacin muna bayani cikin eh, ra'ayin malaman makaranta na albert alaihi wasalam irin shekul mufid irin su shekh tusi rahmatullahi ta'ala alaihima mm. za ka samu sun yi ishara kan ra'ayin imamiyya mm. inda suke bayani kan cewa misali shi tuba idan mutum ya tuba saboda um, munin aikin saboda aikin shi kankan shi zatan abu ne mai muni mm. shi ne yake haƙaƙar da tuba ko ko a idan ya tuba saboda jin tsoron azaban lahira wannan shi ma ya haƙaƙa da tuban shi mm. ra'ayin da suka raja shi ne cewa dole ya zamanto mutum ya tuba ne mm. saboda munin wannan aikin mm, haka to shi ne nan wurin bayan da yake ishara akan shi kan cewa abin da yake zahiri cikin bayanin wasu daga cikin muhakkakin daga cikin malamai kan cewa ita tuba tana eh, haƙaƙuwa ne kenan da nadama akan watan kenan abin da yake mummuna mm. saboda munin shi wa illa in kun ba haka ba falau nadima li ajali idrariha bil badan aw ikhlaliha bi irdihi aw malihi aw li garadin akhar la yakunu taiban mm. mutum suna taya akan cewa dole tuban da mutum za ya zama ya tuba ne akan asasin wannan aikin mai muni wanda yake nadama akan aikata shi saboda wannan aikin zatin wannan aikin kabehi ne mummuna ne amma da a ce misali ya je ya tuba kuma yana nadama mm. akan wannan aikin da aikata saboda wannan aikin zai cutar da jikin shi mm. kan misalin da muka bada yana nadama akan abu kaza da ya aikata wannan zai cutar da jikin shi ne shi yasa ya bari mm. kuma yana nadama abin da ya aikata suna cewa tuban shi bai haƙa kama. ko kuma mutuncin shi zai zube mm. ya aikata aiki kaza mutuncin shi ya zube mm. kan wannan sai yana damun mm. dama ba aikata wannan aikin ba kuma yake ba zai sake aikata wannan aikin ba shin yanzu tuban shi ya haƙaƙa ko bai haƙaƙa ba ce bai haƙaƙa ba saboda mai saboda nan gudun kan mutuncin shi ya zube ko kuma saboda dukiyar shi misali ya bar abu kaza saboda yana ja masa asara a cikin dukiyar shi mm. misali kaga wani duka misali baya da mm. alaka da abin da ya shahi shi kan kan shi munin wannan aiki din mm. ko kuma saboda wani bukata na daban dai in har hakan ya tabbata la ya kono iban kiyan tubar ba ta haka gaba wannan shine abin da yake bayyana a cikin Eh, bayani na sashen malamai mhm. wanda suka yi tahqiqi cikin abin da ya shahi sha'anin tuba wannan shine ra'ayinsu sai ke cewa wa haza kalamun matin ce mhm. wannan magana ne wanda yake na da ƙarhi shi kan kanshi mm. fa inna taubata ibaratun an ruju'il abd ila Allah subhanahu wa ta'ala saboda ita tuba ibara ce daga komawan shi bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa haza la yatahaqqaq illa bi an yakuna ruju'uhu da istisharihi hmm. qubha amali wannan kun bai haƙaƙawa dole sai ya kasance kenan koma wanda yake ma Allah subhanahu wata'ala hmm. saboda yana jin cewa abin da ya aikata mummuna ne ba dan yana jin tsoron azabar wuta ba ko kaza da kaza da sauransu hmm. wa annahu kana udwanan alallah mm. kuma sannan wannan abin da ya aikata ya kasance kenan ya zalunci Allah ƙetar iyaka ne akan Allah subhanahu wa ta'ala wa jur'atan alal maula sannan kuma ganganci ne akan Allah subhanahu wa ta'ala mm. wa amma man taraka shurbal khamr amma mutum da ya bar shan giya mm. misali la bi hadha al i'tiqad ba saboda irin wannan i'tiqadin ba hakinan balli ajli siyanati badanihi an madariha mhm. ya ne saboda ya zamanto kenan ya kiyaye jikin shi daga abinda misali giya take na cutar da shi mm. ah, saboda haka a wannan halin falata kun taubatun minhu ilallah mm. ba zai kasance ba kenan wannan tuban da ya yi tuba ne ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba kenan wannan shine abin da ake bayyana cikin bayanai na wasu muhakkikin daga cikin malamai masana musamman na makaranta na ahlulbait alayhi musallam ah, sannan yake cewa innamal kalam iza taba an amalihi li ajlil khawf min iqabihi subhanahu mm. hakenan nan wurin inda magana take kenan ba wancan bane na cewa misali dan yana tuba ne kan janibin abin da ya shahe saboda kan jikin shi ya cuto ne misali kamar wanda ya bar shan giya saboda kan jikin shi ya cuto ko kuma mm. saboda kai kawar da hankalin shi mm. ko abin da ya kama da haka nan ko kuma wanda ya saboda kan mutuncin shi ya zube misali eh, mm. duk wannan bai haƙa da tauba amma bayan da yake ishara kan shi atullah subhanahu yake cewa inda magana take shine game da abin da yake idan ya kasance yana nadama ne kuma yana tuba saboda jin tsoron mm. ukuba saboda jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma jin tsoron ukuban shi to nan magana take yana cewa faqad dhahaba al-muhaqqiq at-tusi wa tabi'ahu al-allamatu al-hilli ila mhm. annahu laukana كانت الغاية tauba التوبة هي nar من النار بحيث لولا خوف nar لم يتوب fala yasduq alaiha annaha tauba na'am hakin shi al-muhaqqiq da kuma allama hilli shi ma ya bi sheikh Tosi a cikin wannan ra'ayi kan cewa idan ya zamanto kenan gaya abinda mutum yake hankoro game da abin da ya shahi tuba shine jin tsoron wuta ana yana tuba ne saboda jin tsoron wuta mm. kada Allah subhanahu wa ta'ala ya masa azaba kakan da idan an duwa ba dan shin tsoron wannan wutan ba to da zai ci gaba da aiki da zai ci gaba da aikin shi ne ha mm-hmm. gani bi haythu laula laula khawfan nar mm. lam yatuba mm. to a yin wannan hali kenan fala yastuq alaiha annaha tauba na'am irin wannan shi ma bata ba irin wannan tuba mm. ba zai baya gaskatuwa akan cewa wannan tuba ne mm. saboda yayi ne saboda jin tsoron ukuba mm. wannan shine ra'ayin Sheikh tosi kuma Allama Hilli wannan kuma duk daga cikin malamai na makaranta na Albert alaihi wassalam kuma wannan shine ra'ayin da suka ta akan shi qalal qala al-allama al-hilli shi sa shi allama hilli a cikin kashful murad mm-hmm. ya yi ishara akan haka yana cewa fa’in kana kanat at-tawbatu nar aw min fawatil janna mm. lam tasih tawbatuhu idan ya kasance kenan idan ta kasance ita tuba din da shi wannan bawan yayi yi mm. haufan minan nar saboda yana jin tsoron wuta ne mm. ko kuma yana jin tsoron kubcewan aljanna ya zama to bai samu aljanna ba tuba shi bata inganta ba sannan sai ba da misali kan haka yana cewa وهذا نذير ما لو اعتذر المسيء إلى المظلوم نعم. لا لأجل إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان نعم. hakin misali anan wurin kan mutum da ya ya nemi uzuri ya zuwa ga wani wanda ya cutar da shi wanda ya cutar da shi zai kasance kenan mazlumi ne to amma na wurin zai nuna i'tizarin da yake yi da kuma nadaman da yake yi akan hmm. wannan cutar wanda ya ma wannan to idan ya yi shi ne saboda ya zamanto kenan yana jin tsoro kamar zu zai huskance shari'a gaban sultan kuma ya hukunta shi masa ukuba hmm. akan wannan zaluncin da ya yi a haƙƙin wannan dan uwan shi to idan kenan izharin nadaman da yake yi da kuma tuban da yake saboda jin tsoron wannan hukuban da zai huskanta ne hmm. to anan wurin kenan kaga kenan anan wurin kenan ba saboda cutar wanda ya ma wannan bawan ba hmm. ba saboda cutar wanda ya masa ba kenan yake nadama ba saboda ainihin cutarwa din da ya yi ba hmm. yake nadama yana nadama ne saboda jin yanzu yana ganin cewa yanzu gashi nan zai fuskanci ukuba mm. da ya sani da ba aikata ba kan wanda yake na dama nan ta fada eh yawa ba kan aikin ba mm-hmm. cutar wanke nan da ya maushi wannan mazlumin na'am hagan to wannan hali na cewa fa innal uqala'a la yaqbaluna uzrahu mm-hmm. su masu hankali ba su karban uzurin shi na'am a cikin irin wannan yanayin mm. masu hankali suna fahimtar cewa kenan shi ba ma yana kallon ba misali abin da ya yi ba munin abin da ya yi mm-hmm. shi yana kallon abin da zai huskance shi kenan ba don wannan ukuban da zai huskance shi ba mm. to da bai nuna nadaman shi ba alhali kuma abin da ya aikata mm. abu ne wanda yake kabe kuma cutarwa ne mm. ga shi wannan mazlumin wannan ne bayan da shi allama hili ya yi ishara akan shi Hmm. Ah, cikin kashful murad to kaga duk wannan bayanan da suka bishiro kaga malamai ne muhakkai ne masana ne hmm. kuma a cikin makaranta ta ahlulbait alaihi wassalam hmm. kuma ga dalilin da suka kawo game da abin da ya shahi ah, nadama akan wani hadafi wani abu daban ah, sabanin hakikanin aikin saboda munin shi na'am amma eh, jafar subhani hafizahullah mm. yana da mulahaza akan waɗannan bayanan yana da mulahaza akan su mm-hmm. eh, kuma shi yasa ma yake cewa lallai magana din ma nan take kuma mm-hmm. ya kamata ya zama to kenan an yi wannan bahasin shi hakikatan idan mutum ya tuba saboda jin tsoron wuta mm-hmm. tuban shi bai haƙaƙa ba wannan abin tambaya ne kuma abin haƙaƙawa ne kaga misali suna cewa saboda yayi ne saboda gudun ukuba mm. kuma misalin da suka buga kan misalin da shi alama ya zo da shi mm-hmm. yana nuna masu hankali suna fahimtar irin wannan yan abin a ce misali wani ya cutar da wani kuma ya yi izharin nadama akan cutar wanda ya da shi mm. amma ya yi ne saboda ya san cewa sakamakon wannan cutar wanda ya yi zai fuskanci ukuba. Mm. ya zo wannan ukubar da zai huskanta saboda ita ne yake nadaman dama ba aikata wannan aikin ba ba saboda wannan aiki din ba mm. kaga su masu hankali suna ta a kenan bai tuba ba wata mm. kenan abinda bai ma dame shi ba cutar wanda ya mashi wannan bawan ba mm-hmm. abin da zai huskance shi ya dame shi mm. misalin da suka zo da shi lokaci na eh ana nuna mun lokaci na hutu yayi insha Allah sai to madalla mun dawo sai mu dora a inda muka tsaya to masu kallon mu eh, mun kawo kan gabar da za mu je hutu kaɗan idan mun dawo za mu ɗora a inda muka tsaya da fatan za ku dakace mu to masu kallon mu barkanmu da sake dawowa daga hutu da muka je wato kafin mu tafi hutu malami ne mana bayani akan abin da ya shafi tuba kuma inda muna magana akan wato alama hilli a cikin littafinsa na kashful murad inda yake bayar da ra'ayinsa akan batun cewar lallai tuba baya haƙaƙuwa ga mutum yana jin tsoron wani azaba da za ta bujiro masa ko wani abu ka to a ne muka je hutu za mu koma ga malam insha Allah akaram kallahu ko ne mana bayani a ga alama hilli yana bayan cewar tuba baya haƙaƙuwa akan mutum yana jin tsoron wani abu da zai same shi mana ba jin tsoron mummunan wani abin da ya aikata ba ba don jin misali tsoron mhm. ba don yana ganin cewa abin da ya aikata din nan mummuna ba ne mummuna ne saboda yana ganin cewa zai fuskanci wani al'amari ne eh, daban kamar uku ba. Mm. daga wani sarki ko abin da ya kama da haka to nan wurin kuma ya nuna cewa wani abu wannan magana ne wanda su ma'abuta hankali suna fahimtar wannan misalin da ya bada mm. kan cewa hakikatan idan ka cutar da wani mm. kuma kai izharin nadama akan wannan cutar wanda kai masa amma kuma izharin nadaman da ke ba don ka cutar da shi ba ne a sawar da abin da za ka fuskanta na ukuba mhm. daga mahakama ko abin da ya kama da shi yasa kake kake nuna da daman ka kenan saboda wannan ne kenan a nan wurin kenan ba a samu kaga ya danganci kenan wani ta'arifi ne su kai mato ba sannan kuma wannan shardi mai muhimmanci na ainihin watan tuba na abin da ya shahi kenan nadama mhm. sun tabbatar da shi kan cewa dole ya zamanto ana nadama ne akan abin da yake aikin da aka aikata kan cewa saboda shi wannan aikin hmm. zatan wani abu ne wanda yake mai muni kan shi ne kake damu hmm. to amma ba'atullah jafar subhani ya yi mulahaza kan wannan fahimta din hmm. sawa'an shi alama hilli wanda ya ta akan wannan tunanin ko kuma wanda ya bi akan wannan cikin wannan tunanin kamar almuhaqqiq at-tusi rahmatullahi ta'ala alaihima to dun da shi yana da yana da mulahaza kan wayannan bayanai kuma shine abin da muke ganin yake cewa yula haza alai mm. eh, yana cewa ina takalifal ilahiyya mutawajjatun ila umumin nas su takalif na Allah subhanahu wataala wato ayyukan da Allah subhanahu wataala ya dora akan bayan shi da su mm. aikata mm. hani ko kuma umarni zai zama to kenan ana ya wajaha su ne zuwa ga dukkan mutane min gairi farkin baina baina taklif bis salati was a aw taklif bit tauba ba mm. tare da kuma an bambance ba in takalifi zai za su iya kasancewa kenan ko sallah ne ko azumi ne mm-hmm. ko kuma tuba kamar da ya ce mutane su tuba ya ce mutane su yi sallah ce mutane su ba da zakka mm. mutane su ta yi hajji hakanan kuma ya ce su tuba tubu ilallah mhm. taubatan nasuwa mhm. to haka kenan saboda haka dun Allah ta'ala yana wajaha su ne zuwa ga su mhm. mutane na'am akwai ma atubu ilallahi na'am eh, atubu la'allakum la'allakum jami'an wa atubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum Ka ga shi wannan khitabun ne kuma hmm. umarni na Allah subhanahu wataala kiran su mu'mine gaba hadaya zaman to kenan sun tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda su samu eh, rabo rabo hmm. to sai ki ce wa min al-ma'lum anna al-akthariyata sahiqa la yaqumuna bil li husnihi zat amma kuma wani abu ne wanda yake sananne kan cewa mafi yawan mutane lokacin da suke aikata ayyuka na wanda Allah subhanahu ta'ala ya umarni da a aikata ba wai suna yin wannan ayyuka din ba ne saboda aikin na yana da kyawo bizat ba mafi yawan musulmi a haka ne lokacin da misali suke yin sallah ko suke yin azumi misali suna yi ne saboda shi wannan azumin zatan wannan abu ne mai kyawu ko kuma a'a suna yi ne saboda wani hadafi da daban wanda yake kama misali shine neman aljanna ko mm. neman lada alal mm. misali haga to shi na cewa mafi yawa daga cikin mutane ba su aikata irin wannan ayyuka don saboda wannan aiki a zatin shi mhm. abu ne wanda ya kasance mai kyau hakanan kuma wala ya turkunahu likaunihi qabihan kazalik hakanan kuma lokacin da suke barin wani aiki in abin ka bincike su ne ba wai suna barin shi bane saboda wannan aiki zatan wani abu ne wanda yake kabih na'am hagan bal al wa tark yaqumani ala asas ar-ragb wa rahb mhm. yana cewa aiki ko kuma bari wato su aikata wani abu ko kuma su bar wani abu mm. yana tsayuwa ne akan asasin so da kuma asasin tsoro suna kwaɗayin wani abu suna aikata shi mm. wato suna kwaɗayin shi saboda mai saboda ladan da ya rattabu a kan shi saboda kyaukyawan sakamakon da suke jin ya gamsar da su mm. suke aikata wannan aiki hakanan kuma suna nisantan wannan aikin suna barin shi ne saboda mhm. suna jin tsoron abin da zai biyo baya game da wannan aikin mhm. in muka aikata aiki kaza misali wani mhm. abin da Allah subhanahu wataala ya hana to lalle za mu huskanci ba lalle za mu shiga jahannama al misali to zai zamanto kenan wannan ya hana su mutane zamanto sun aikata wannan aiki din ka gani ko kenan wa tama bil wal khawf min kenan in ma ko ya zamanto kwaɗayan aljanna ke sa mutane suke aikata wannan aikin ba mm. wai saboda wannan aiki ba a zatin shi wani abu ne wanda yake mai kyau mm. ko kuma lokacin da suke barin aiki ba don suna barin shi ba ne saboda zatan wannan aikin mummuna ne mm. suna yi ne suna bari ne saboda ya zamanto kasu shiga cikin wuta ka kenan wannan mutum zai iya fahimce shi idan ya yi a sosan gaske mm, cikin abin da ya shahe ayyukan da mutane suke yi na yau da kullum mafi yawan su kusan haka ne abin ka ce ka tambaya za ka ji mm. saboda wannan isharan da shi sheikh tosi da kuma mm. lama hilli suke ishara a kan shi uh, rahmatullahi ta'ala alaihima to za ga cewa hakikatan yana da dikka sosan gaske kuma yana yana yana ishara ne zuwa ga wata ka'ida wadda mun yi ishara a kanta ka'idan mhm. al-husn wal quba al-aqliyan wanda mun ishara kan misali su abu yana da kyawu saboda misali za ka aikata abu saboda wannan abin hakikatan mhm. yana da kyau zatan yana da kyau za ka bashi kuma saboda saboda na wannan abin mummuna ne mhm. kuma shi hankali yana da istiklaliya wurin idrakin kyawun wannan aikin ko mummunan shi ba tare da ya karbi taimakon wahayi ba mhm. don da wahayi yana irshadi ya zuwa gare shi mhm. amma shi kadai hankali yana iya idrakin ciyawun ga abin misali ba yana da kyawu shi yasa Allah ta'ala ya ce aikata wannan mm. abu baya da kyawu shi yasa Allah ta'ala ya ce watan zatan in ka duba shi kan kanshi wannan aikin Ah, baya da kyau shi sa Allah subhanahu wataala ya ce a nisanta mhm. ba wai misali saboda in ka aikata wannan abin zai kai ka wuta eh zai kai ka aljanna mhm. ko kuma in ka bar shi sai zaman to kenan baka ta yi wuta ba misalin da zalunci da adalci yawa kun tuna lokacin muna wannan bahasin mun ishara mhm. misali bangaren wasu asha'ira suna da irin wannan ra'ayin kan cewa misali shi duk wani abin da yake da kyau to shi abin da Allah ta'ala ya ce yana da kyau mm. don kuna wani abu wanda yake misali baya da kyau eh. to wanda Allah ta'ala ya ce baya da kyau ne shi hankali bai da wani mashiga cikin wannan al'amarin saboda ka suna ganin cewa mu kyaukyawa shine abin da Allah ta'ala ya ce yana da kyau mm. mummuna shine abin da Allah ta'ala ya ce yana da muni mm. saboda ka ce wai hankali zaka sa hankalinka wannan bai taso ba mm. suna ganin kenan hankali sabanin shari'a to amma kamar yadda Hausawa suke fassara wai hankali sabanin shari'a su misali shi hankali idan ya kasa idrakin hikima da kuma falsafa na shari'a sai ya dauka an sa a masa amma hakikatan shine yake da kusur Eh, ya zama to ya idar hakin masalih da adda ko cikin shari'a na Allah subhanahu wataala mm, to saboda haka su suna shi Sheikh Tosi da kuma Allama Hilli mm. suna tahiya ne akan wannan ka'ida din shi yasa suka yi magana nan wurin janibin tuba suka ce dole zamanto kana nadama ne mm-hmm. saboda wannan abin da ka aikata zatan mummuna ne mm-hmm. in ka ta kai nadama kan wani abu daban wanda ba shi ba mhm. yan tubanka bai haƙa ba amma atullah subhani yana ganin a wannan akwai mulahaza akan wannan magana mm. saboda idan ka lura mafi yawan mutane suna aikata ayyukansu me yasa suke aikata ayyukansu saboda son misali me yasa suke aikata sallah azumi zakka mm, sauransu saboda kwaɗayin rahama rahama da eh, kwaɗayin aljanna mm. me yasa misali suke barin karya giba mm, sauran zunubai da sauransu saboda jin tsoron azaba kenan misali za a ce misali wannan mutanen aikin su bai yi ba <laughs> bai wa zama to an yarda da a to shine kawo yake cewa wa ala zalika kuma akan wannan asasan ne فالآيات الواردة حول التوبة المقترنة بالثواب تارة والخلاص من النار أخرى نعم. تقرب عن أن التوبة إذا حصلت لإحدى حاتين الغايتين كفى ذلك في سقوط العقاب نعم إن تشاكينا أكونا أساسا كنا مراجعا كروايوي أيوان القرآن ما سجرما آه، مسمى وندسك زوج مدعبين لشاهي توبة ذاك سامو غالبا suna haɗe da bayani game da abin da ya shahi ladan da za a samu sakamakon wannan tuba mm. in an tuba ga abin da za a samu mm-hmm. in an istighfari ga abin da za a samu kamar misalin da kuka dan yi da ayar eh, ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar misali kai tsaye an kama ganin shiga aljanna mm, to misali ka kenan eh. ya nuna kenan akwai iktiranin mm. wannan kwadaitarwa din tare da sha'anin tuba to za a ce misali idan mutum ya yi shi saboda wannan tuban shi bai haka gaba na'am wannan zai zama to kenan hukunci ne hmm. wanda zai saba ma ayoyin alkur'ani gaskiya ne saboda haka kenan sai ke cewa kenan ya nuna wannan ayo suna nuna mana kenan eh, ita tuba idan kenan ta tabbata ta hanyar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da misali ko ma saboda neman aljanna kuma saboda gudun wuta hmm. to shi kenan ya wadatar zai zamanto kenan kafa zalika fi suqut liqaba mhm. wannan kenan ya wadatar zai iya zamanto kenan dalilin haka ya kada ukuba akan shi wanda ya tuba na tuba shi ta haƙaƙa kenan ba wani magana ukuba mm. idan mutum ya tuba tuban shi suka haƙaƙo ta hanyar abin da ya shahi sharuɗan da ya iltizami da suna wannan tuba ɗin to shi kenan zaman to kenan ukuba ta faɗi a kansa mm. zai zaman to Allah subhanahu wataala ba zai masa ukuba ba kenan ah, saboda haka har ya kawo maganin akwai ayoyin da ayar da kai ishara akan ta mm. sannan kuma me shi ya kawo wannan aya din cin suratul suratul hud mm-hmm. aya ta 52 cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum mm. thumma tubu ilayhi sai ya ce yursil oh, yursil sama alaikum midrara mm. kai misali tarwa ne tunda ya ishara kan cewa kenan akwai akwai targiba mm-hmm. in kuka aikata in kuka tuba ku koma ma Allah subhanahu wataala to shikenan ku yi istighfari ya ku mutane na kenan ku yi istighfari mm. shi annabi hud mm-hmm. ga ku gafar Allah subhanahu wataala kuma ku tuba ya zuwa gare shi in kuka yi haka nan mm. yursil sama alaikum madara in za ku samu ruwan sama mai yawa mai albarka mm. kaga kenan wannan ya nuna akwai wani abu daban kenan na hmm. maslaha wanda za su samu sakamakon wannan tuba hmm. a cikin suratul jin mu akwai ayat da ta magana ahsantum fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midra ahsantum to kaga suratul nuhin kai ahsan eh suratul nuhin wune masana alqur'ani hmm. insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya bamu albarkacin alqur'ani kuma kara mana tamassuki da alqur'ani da kuma iyalan gidan manzo sarkaka amin to kai kenan cikin waɗannan ayoyin suna nan da yawa cikin alkur'ani yanzu hmm. za ka samu cewa Allah ya yi iktiranin Mhm. wannan matsalar tuba da kuma istighfari mhm. akwai abubuwan da suka jiro na wasu amfani wanda za a yi kwaɗayin sosai yana kwaɗaitar da mutane zuwa ga mm. kan abin da ya sha misali za a samu dukiya mm. ko za a samu 'ya'ya mm. za a Allah subhanahu wataala zai karfafa so ruwan sama albarkatan ƙasa gashin da sauransu a ƙarshe kuma ya sanya ku a aljanna santum wa uba kaga kenan wannan lalle ya isa ya kwaɗaitar da mutum zaman zamanto ya tuba kuma akan asasan shi tuban shi zaman to ya karbu ya haƙaƙa eh saboda ina maganin cewa mm-hmm. wanda su su alama yadda suka ce akan shi kan mm. cewa idan mutum ya yi saboda misali neman aljanna ko kuma saboda neman gudun wuta misali eh, eh, ko kuma gudun gudun gudun cewar wani abu zai iya faruwa da shi mutuncinsa zai zube ko wani abu da sauransu eh, ala hmm. kulli hal idan zaman to kenan shi janibin da yake mun hakasha wannan janibin na hmm. azaba da kuma aljanna hmm. watan kenan ya nuna kenan eh, abin da ya shahi mutum ya yi aiki saboda ya samu aljanna ko kuma ya bar wani aiki saboda kai ya shiga wuta idan tuba shi ta wannan hanya din ne zai zamanto kenan tuba shi ta tabbata sabanin su abin da suke faɗa hakanan kuma jahanabin abin da ya shahi azaba mm. ya yi ishara game da yin watan wata aya cikin surat hud aya ta uku kenan ita ma cewa an istagfiru rabbakum ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا hasanan mm. ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sai ce wa in tatawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir azaba yawmin kaga kenan malam inda ya nuna wani bangon lokaci ya kwadaitar da mutane kan ni'imomi na duniya kuma ya kwadaitar da su akan aljanna idan sun tuba sun istighfari wani lokaci kuma ya haɗa da waɗannan kuma lokaci guda kuma ya ce in har mutane sun kauce ma wannan hanya na tuba na kuma ma Allah subhanahu za su fuskanci azaba to zai idan wani misali ya je ya tuba ya koma Allah subhanahu wataala don kai ya huskanci wannan azaban mm. shikenan sai a ce misali tuban shi bai haka gaba kaga wannan munakasha da yake yi ya nuna mm. hakikatan wannan ayoyin suna nuna mana kararrakan kan cewa ah, ah, ita tuba lallai idan mutum ba lallai ba abin da yake haƙaƙar da tuba shine zaman to mutum ya yi nadama kan zatin wannan aikin saboda mummuna ne hmm. ha idan ya tuba ne misali saboda yanzu yana son ya shiga aljanna hmm. idan ya tuba ne misali saboda yana gudun kai ya shiga wuta hmm. tuban shi ya haƙaƙa na'am Koda da ko bai yi tarkizi ba akan wannan janibin kan cewa wannan aikin mummuna ne mm. amma su dalilin suka kamar muka yi ishara mm. kan wannan mabuna din ne suka tafi ba kan cewa misali wai wani lokaci za ka yi kamar su a sha'ira sun ta'ikan cewa za Allah ta'ala zai iya ce a aikata wani abu kuma wannan abin hankali ya san cewa mummuna ne misali mm. kuma Allah ya ce aikata ko hankali yana ganin abu kaza misali bai dace ba sai Allah ya ce aikata ko ma misali Allah yana ya aikata ya saba alkawali mhm. misali ya alkawalin zai shigar da mu mm. wanda suka bi shi aljanna mm. Mm. kuma wanda suka kauce masa ya sa su wuta mm-hmm. ya canza a zamanta wanda suka bi shi din ya sa su wuta wanda suka <laughs> kauce masa kaga hankali bai karama saboda in ka tambaye su na ce maka Allah yana aikata abin da ya ga dama inna Allah ala kulli shay'in qadir <laughs> ka gani ko kuma shi misali la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun eh, to alhali kun ba su koma zuwa ga sauran ayoyin <laughs> alkur'ani kan shi eh. Allah ta'ala yin zalunci mm. Allah bai zaluntan kowa mm. saboda haka jingina ma Allah ta'ala irin wannan abubuwa jingina masa zalunci ne wanda ya barranta kansa da mm. inna Allah la yazlimu mithqala zarra to saboda haka galalle yana bukatar zaman to mutum ya fahimci addini din ne umuman da duk zaka yi istilali da qur'ani zaman to ka duba alqur'ani gaba hakanan za ka istila da ruwayoyi shi ma zama to kana da masaniya kan shi mm. to sai zama to kenan idan akan asasan wannan masadar guda biyu masu muhimmanci kake istidlali zai zama istidlalin ka yana da karfi sosan gaske mm. musamman ya zama to kenan an karfa shi da hankali wanda zai zama to kenan yana zai zamanto kenan bayanin shi ya zauna da kyau a cikin mm. kwalin mutane wannan shine ma hakikanin abin da Allah subhanahu wataala yake kiran mutane zuwa gare shi mm-hmm. da su yi tunani da su yi ta'aqqul da su yi tadabbur su mm. yi hankalin hankalinsu a mm-hmm. cikin ayoyin alkur'ani masu girma domin wannan zai taimaka zamanto sun sun ƙara fahimtar mm. haƙa'iƙa wanda suke Allah subhanahu wataala yake bukatan ya zamanto sun fahimta to sai ya ci gaba da cewa wa in shi'ta qulta inna taubata khawfan minan na latan fak an al bi kauni ma fa'ala amran qabihan shar'an yace in kana so kuma kana aikace ita tuba mutum ya tuba saboda jin tsoron wuta wannan ba zai taɓa rabuwa ba da ya yi akan cewa misali abin nan da ya aikata wani abu ne wanda yake mummuna shar'an yanzu misali shi duk mutum da ya yi nadama akan wani aiki da ya aikata saboda jin tsoron wuta mm. shi yake nuna cewa bai fahimci cewa wannan aikin da ya aikata ba a shari'ance mm. wannan aikin mummuna ne mm. bai fahimci haka din ya fahimci haka watan watan duk wani wanda yake tuba akan wani aiki da ya aikata yana tuba ne akan asasan cewa wanga aikin da ya aikata a shari'ance wani abu ne wanda yake kabe mm, shi yasa shari'a ya hana shi mm. kenan akan wannan asasin kuma in har ya mutu yana aikata wannan abin to zai je wuta mm, saboda jin tsoron wannan sai ya tuba kenan tuban nashi da nadaman da yake saboda jin tsoron wuta ba zai taɓa rabuwa ba da kasancewa wannan abin da yake da wannan aikin da ya bari wani abu ne mai muni a shari'ance Na'am. Hagan. To sai ki bil jumla. Na'am. Kenan a kulasance fal'ayat wa riwayat warida haula tauba mutlaka. Na'am. ayoyin da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko mm. ruwayi da suka zo suna bayani game da abin da ya shahe tuba mm. suna da itlaq kenan ta ummu kulla taubatin yasduqu alaiha annaha ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala mm. kenan sun gama duk wani tuba wanda za a yi cewa wannan wanda wannan tuban zai kasance kenan komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mm. ya ɗabbaku a kan shi watan duk wani tuba wanda zai iya kasancewa misdaki na komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala mm. to wannan ayoyin sun sun game shi hakanan kuma wannan ruwayoyin sun game shi mm-hmm. kenan wafi hadis na kenan wannan kina a takaice mhm. Lallai tuban mutum da kuma nadaman shi game da abin da ya shahe eh, jin tsoron wuta ba za ka raba shi da cewa wannan abin da ya aikata a shari'ance mai muni ne ba lokaci guda kuma don ayoyi da kuma ruwayoyi suna da itlaq mhm. kuma sun game duk wani nau'i na ainihin watan tuba mhm. wanda dun ana iya ce zai iya zaman to kenan misdaki na komawa ga Allah subhanahu wataala duk wani tuban da zai kasance misdaki na komawa ya zuwa ga Allah subhanahu wataala mm. zai kasance kenan ya shiga ƙarshen wannan awi da wannan ruwayoyi din to sai kai ka bayanin wani hadisi a nan yana cewa fi hadisin a cikin wani hadisi mm-hmm. yubayyinu aliyun alaihi salam imam ali alaihi salam yana bayanin mawqif al-ibad wata mawqif din bayan Allah subhanahu wataala fi ibadatillah game da abin da ya shafi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqassim wa yuqassimuhum saboda yana yana raba su mhm. ila salasata aqsam zuwa mhm. kenan kashi uku su kenan bayan Allah subhanahu wa ta'ala mm. wannan hadisin zamu iya ganin shi ya zo a cikin eh, nahajul balaga mm. bangaren abin da ya shafi hikimomi kuma hikima na 237 yana cewa imam ali salam yana cewa inna qauman abadullaha ragbatan fatilka ibadatu tujar mhm. yace akwai wasu mutane sun bauta ma Allah subhanahu wata'ala mm. saboda kwadai ma'ana saboda kwadayin aljannan shi saboda kwadayin duniya da lahira mm. suka bauta ma Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa wannan ibada fatilka ibadatu tujar mhm. wannan ibada ta ɗan kasuwa ne masu tijara kenan watan shi wanda yake yin tijara yakan sa uwar kuɗin shi ne mhm. saboda ya ci riba yakan sa jarin shi ne saboda ya ci riba mm. saboda da su ma sun yi tawassuti da ibadansu mm. saboda samu duniya da lahira wannan bangare na farko kenan wa inna qauman abadullah rahbatan akwai kuma wanda suka bautan Allah subhanahu wataala saboda jin tsoron ukuban shi mm. watan ba son su fuskanci shakawa ta duniya da ta lahira hmm. shi yasa kenan suka bota ma Allah subhanahu wataala ce fatilka ibadatul abid hmm. su kuma wannan ibada na bayi wanda yake bawon wani shine yake bin shi saboda gudun ukuba hmm. ya san cewa idan bai yi aiki ba bai yi hidima ba za a masa ukuba so da yake yi to ka yake wanda shi ma yake yi saboda gudun wuta yake bautan Allah subhanahu wataala shi ma kenan ya yi ibada irin na na bayi kenan sannan yake cewa wa inna qauman abadullah shukran mhm. amma ko mutane da su sun bauta ma Allah subhanahu wataala mm. saboda godiya ko kuma cikin wasu rayu saboda sun ga cewa shi Allah subhanahu wataala ahali ne na bauta masa shi sa suka bauta masa ya cancanta a bauta Mhm. saboda ka fatilka ibadatul ahrar mhm. wannan shine ibadan ahrar wato mhm. mutane wanda suke yantattu masu yanci cikin wannan hadisin yana son yi ishara kan cewa ki cewa wahina izin fakama annahu tuqbal ibadatul ibad ragbatan wa rahbatan tuqbal taubatuhum aidan idza kanat kazalik yanda kenan ake karban muta ibadan mutane mm. watan kenan saboda kwaɗayi kuma saboda saboda mai saboda tsoro mm. tsoron wuta to hakanan kuma ake karɓar tubansu ya istilal da wannan hadisin kaga wannan hadisin ba yana cewa misali wannan kashi na harko din nan ba mm. ibada su bata karɓu ma'ana idan mutum ya bauta ma Allah subhanahu wataala rahabatan mm. um, ragbatan sau kuma ita ce wannan ibadar tujar ba shi ke nuna cewa ba a karɓi ibadan shi ba ko idan ya ya bauta ma Allah subhanahu wataala rahbatan saboda jin tsoron azaba mm. aka ce wannan ibada ne na bayi mm. ba shi ke nuna kenan ibadan shi bai karbu ba mm. to tunda kuma ibadan waɗannan mutane a karbuwa to haka kuma wanda ya tuba saboda kwaɗayan aljanna ko kuma saboda gudun wuta zai zama to kenan shi ma nashi yana karbuwa haka kenan wala ma'ana yake cewa wala ma'ana littafkik kenan baya da wani ma'ana kenan ya zamanto kenan an yi tafkik an raba mhm. baina qabuli ibadatihim wa qabuli taubatihim mhm. tsakanin a ce misali su waɗanda suka bauta Allah subhanahu ta'ala saboda kwaɗayan aljanna ko kuma suka bauta masa saboda jin tsoron shiga wuta mm. ibada su ta karɓo amma waɗanda kuma suka zo suka tuba mm. saboda shiga aljanna ko kuma saboda gudun wuta mm. tubansu bai karbo wannan tafkiki ba zai zamanto ba kenan yana da ma'ana mm. sannan yake cewa wala ajidu faqihan yufti bi butlani mm. ibadati man abada man abada subhanahu li ihda al-ghayatayn yake cewa kun baya samun wani faqihi wani masanin addini mm-hmm. wanda zai zama zamanto kenan ya ba da fatawa akan cewa duk wanda ya bauta ma Allah subhanahu wataala saboda neman aljanna mm. ko kuma saboda gudun wutan jahannama ibadan shi bai yi ba aukilaihima ko kuma sau da yawutan Allah subhanahu wataala saboda shiga aljanna da kuma gudun wuta sau da kenan kaifa yaya haka ɗan zai kasance wa huwa subhanahu ya sifu an biya a izam bi qawlihi alhali Allah subhanahu wataala sifanta annabawan shi da faɗan cewa innahum kanu yusari'una fil khairat mm. wa yad'unana ragaban wa rahba mm. wa kanu lana khashi'in mm. hakenan su kan kansa annabawan Allah subhanahu wataala suna bin Allah subhanahu wa ta'ala mm, suna rage-rage tsewa da kwadayi mm, da kuma jin tsoron kuban shi mm, da za a ce misali don wani ya tuba saboda wannan garadin ya zama tuban shi bai karu ba ina wannan mulahaza ce kan maganan sheikh tusi da kuma Allah mahilli ta bangaren shi ayatullah subhani to masha Allah muna godiya Allah ya saka da alheri to masha Allah eh, to masu mu eh, anan ne muka kara zuwa kan gabar da za mu saki komawa hutu na biyu kenan idan mun dawo zamu buɗe layukan waya domin kuma ku kira ku ba da naku gudunmawa a cikin shirin sai ku biyo mu masu kallon mu mu da sake dawowa daga hutu na biyu da muka tafi kuma inda a yanzu ne muka buɗe layukan waya mu domin ku kira ku ba da naku gudunmawa a cikin shirin kuma idan za a kira din ko da misali ba ku jin mu mu muna jin ku za ku iya bayani kuma ku yi tambayar da kuke so ku yi kan abin da ya shafi abin da muke tattaunawa insha Allah akwai sakonni da suka shigo mana kai tsaye sakon na farko ya fito daga sa'idu bu mazari ya ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa malam mustapha sa'id ka gaida min da shek haruna abdulsalam allah ya fito mana da jagoran mu hafizullah daga sa'idu bu mazariya to malam sa'idu bu mazariya muna muku fatan alkhairi kuma Na'am, saƙonmu na gaba ya fito ne daga, daga awwalu Gabarin, awwalu Gabari yace Salamu alaikum, ina wa Malam Haruna eh, da mai gabatarwa fatan alkhairi Allah ya ƙara fadin ƙirji daga Alhaji awwal Firi Zakzaki, to masha Allah Alhaji awwal na'am sharif sanusi kano ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alwilaya tv wasa ni ne sharif sanusi usman al-rafidi kano kwana biyu allah ya taimake ku a tura min da karatuttukan da kuke gabatarwa muna godiya sosai da sosai alhaji abuwar sharif sanusi na'am sai saƙonmu na gaba to wannan sakon da ya turo ba bi shafi wannan shirin namu da muke na'am sakonmu na gaba ya fito daga ah, daga Hussein ya ce assalamu alaikum Allah ya sa kwa muku da mafi cikin alkhairi kwanakin nan da kuke cikin kullum a gare ku na gaba ya fi baya ya wato wannan wani sako ne na daban da ya turo shi ma bai shafi abin da muke tattaunawa ba saƙonmu na gaba ya fito daga maryam sanusi ta ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina wa mai gabatarwa fatan alkhairi da shekarun abdulsalam allah ya saka muku da alkhairi da fatan eh, za ku tashi lafiya a firi zakzaki ta masha allah na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ine wa malam fatan alkhairi da dukkanin masu aiki a alwilaya tv hausa allah ya kara fadin kirji da fatan za ku tashi lafiya daga ibrahim sa'id to masha allah wala ibrahim na'am to saƙonmu na gaba ya fito ne daga nambar da ta ƙare bakwai shidda uku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina gaishe da malam eh, muna jin daɗin wannan shiri naku na magadan annaba kuma muna fa'idantuwa sosai da sosai allah ya muku albarka ya sa ku gama lafiya da fatan za ku tashi lafiya to masha allah na'am kusan, kusan saƙonnin da suke hannuna kenan kalla Kusan saƙonnin da suke waje wajena kenan a halin yanzu. Ban sani ba ko kafin mu samu waya akwai ɗin bayanin da ke ɗauke da shi haka da za mu ɗora akan inda muka kwana. Bismillah. kenan kamar yadda muka gani cikin bayanan ga da suka gabata na mulahazan da shi atula jafar subhani ya yi mm. akan abin da shi almuhaqiq at da kuma al'amatul hilli rahmatullahi ta'ala alaihima mm. suka bijiro da shi game da abin da ya shahi sha'anin tuba to za mu ganin kuma akwai ah, istidlali shi ma wanda ya zo a cikin kashul murad wanda kuma shi ayatollah jafar subhani shi ma ya yi mulahaza a kan shi wanda yake cewa wa ammal istidlal ala anna al-musqita laysa huwa nafsu tauba bal kathratu thawab ba'daha bi annaha law asqatat al-iqab bi dhatiha la asqatathu fi alih fi hal al-muayana na'am fi hal mu'ayina wa fi dar yana cewa amma istidlalin da aka bijiro da shi na cewa ita tuba watan kenan abinda da yake kada ukuba abinda da yake kusar da ukuba abinda yake sauke ukuba ya hana kenan aima mutum ukuba ita ce tuba suna cewa ba shi bane tuba kenan ba ba tuba bane kenan yake sauke Mm-hmm. Eh, da yake gusar da a akan mutum bal kasratu thawaba ha abinda yake gusar da a kan wanda ya tuba ba tuban ba ne da zatanta wato ita kan kanta tuban ba ita ba take gusar da azaba kuma take kawar da azaba daga mm-hmm. shi wanda ya tuba abinda yake gusar da azaba shine bal kasratu da ba'daha yawan ayyuka na alkhairi wanda suke samar da lada mai yawa bayan wannan tuba din shine zai kawar da wannan azaba din amma ba wai tuba ba ma'ana bayan mutum ya tuba daga aikin da ya aikata mana yawan aikata kuma aikin alkhairi na'am so shine zai sa shi shine zai sa ya zaman to kenan ba za a masa azaba ba shine zai zai kayar da wannan azaba din mhm. amma ba wai tuban ba da zatanta na'am wannan istilali na aka zo da ita sannan suke cewa da a ce misali ita tuba ce take kada ukuba da kanta to da ta kada ukuba lokacin mu'ayana wata lokacin da mutum zai ga magage zai shiga magagin mutuwa kuma ya ga eh. mala'ika mm. to a wannan lokacin me yasa aka ce ba a karban tuban shi mm-hmm. sannan kuma idan ya samu kanshi misali a lahira mm. ba wani maganan tuba mm. wa'annan wuraren guda biyu ba a tuba a karban tuba a cikinsu su lokacin da mutum zai ga mala'ika lokacin da zai shiga cikin magagin mutuwa mm. lokacin da zai samu kanshi a kiyama ba wani maganan tuba to da a ce su istilal da suke yi wanda suke cewa kenan ita tuba ba ita bace take kada ko ba ba ita bace take kada azaba ba ita ke sauke azaba ba eh. ga shi wanda ya tuba mm. a ayyukan da yake na alkhairi ladan su shine zai kawar da wannan kuba wanda suke hudun wannan magana din suna istilal da cewa da a ce ita mm-hmm. tuba ce take kawar da wannan kuba din to da lokacin da mutum yake yin tuba a mm. lokacin da yake ganin mala'ika ko a lokacin da ya samu kan sharan tashin alkiyama to da wannan tuba din da ya masa magani alhali kuma wannan tuwon baya da wani magani wanda zai masa a wannan lokacin watan kenan lokacin da mutum yake ganin mala'ika ko lokacin da ya shiga cikin magagi na mutuwa lokacin ko ya tuba ba a karban tuban shi hakan lokacin da mutum ya samu kanshi ran kiyama ko ya tuba a karban tuban shi kenan wannan yake nuna kenan ita wannan tuba kashin mm. kanta zatinta ba ita bane take kawar da azaba da tana kawar da azaba to da ta yi amfani wa wa'annan wurare guda biyu mm. lokacin mu'ayana da kuma samun kai a cikin binnan gidan lahira ɗan kiyama alhali kuma mun ana ganin akasin haka mm. to wannan shine istidlalin da suka zo da shi sai yake ya yi mulahaza a wannan shi ma istilalin ya zo a cikin eh, kashful murad Allah mahilli na'am sai ki ci fa alai mhm. shi ma wannan ana mulahaza akan wannan magana ɗin mhm. kenan wanda yake son ce kenan ita tuba ita kadai bata isa ta gusar da ukuba ba mhm. abinda zai gusar da ukuba shine yawan ayyuka na alkhairi da mutum zai bayan ya tuba ladan da zai samu wannan ladan mai yawa shine zai kawar da ukuba ba wai ita kan kanta ba tuba ɗin ba kuma dalilin su shine kan cewa da ita kan kanta ne take kawar da wannan ukuba din mm. to da ta yi amfani lokacin da mutum ya ga mala'ika ko lokacin ya samu kanshi alkiyama alhali ba za ta amfane shi ba a nan wurin mm, shi ke ana mulahaza akan wannan magana anna taubata innama tuqbal li annaha tu'athir fi an-nafs al-insaniyya mm. fa tuslihuha aw tu'idduha lis-salah وهذا إنما يتصور فيما إذا كان الإنسان قادرا على الفعل والترك وأما في حال المعاينة أو في دار الآخرة فالقدرة an عن na aza. ina cewa wannan magana da suke faɗi game da abin da ya shahi tuba ita take kawar da ko kuma yawan lada hmm. na cewa hakikatan tuba ne take yin wannan aikin kuma dalilin da ya sa hmm. tuba take yin wannan aikin ma'ana take kawar da hukuba kenan tuba idan ta karbo dole za ta zamanto kenan ta ba da tasirinta tasirinta kuma shine zamanto kenan an kawar da azaba daga mm. shi wannan wanda ya tuba din yana cewa to abin sani kawai abin da ya sa ita tuba din take karbowa. Mm. kuma take aiwatar da nata tasiri na kawar da azaba saboda mai saboda ita tuba tana tasiri to afir fi nafsil insaniya mm. tana tasiri a cikin zuciyar na adam fatuslihuha sai zamanto ta gyara wannan eh, wannan zuciya na adam ta yi ta masa tasiri kenan ta fatusliwa mm. auto iddu hali salah ko kuma mm. zamanto ta yi tanadin wannan zuciya din ta yanda yanzu kawai abubuwan da za ta fuskanta kuma mm. kawai gyara ne za ta fuskanci ayyuka ne na alkhairi za ta aikata ayyuka na alkhairi za ta nisanci miyagun ayyuka to wannan tasirin da tuba take samarwa a cikin zuciya mhm. wannan shine ke kawar da wannan wannan ukuba din da kuma wannan azaba ba wai ladan da mutum zai samu ba sakamakon kyawun ayyukan da yi a mustakbal bayan tuba shine zai kawar da wannan azaba kamar mhm. yadda istilalin shi mai kashin murada yake son ya nuna saura haka kenan yake cewa to in ko haka ne mm. tuba tasirin da za ta yi a zuciya mm. ta yi zamanto ta gyara zuciya ko mm. ta yi tanadin zuciya domin zamanto ta huskanci gyara wannan ai bai kowa haza inna ma yi tasawar fi ma idan kan insan qadin alfil wa ana sawara haka ne idan mutum ya kasance yana da kudura na ya aikata ko kuma ya bari amma lokacin da mutum baya da wata kudura na aikata ko ya bari kamar kenan amma fi حال amma fi حال المعاينة a الدار الآخرة فالقدرة maslubatun عن الإنسان هذا haza. mutum baya da wani kudura a wannan lokacin lokacin da yake ganin mala'ika an zo karban ransa da lokacin da ya samu kansa kiyama baya da wata kudura wanda zai ce ya aikata wani aiki na alkhairi ko kuma ya bar wani mummunan aiki sasan an ruhe babin aiki a wannan lokacin mm. so da haka nan wurin kenan ba wani magana ya zamanto kenan an iya sawara cewa yanzu mm. zuciya ta gyaru kuma an yi tanadinta saboda ya zamanto kenan ta fuskanci ayyuka na alkhairi saboda ba ta da wannan dama din mm. to to dalilin su kenan ya ginu ne akan cewa to abin da ya sa suka kore kanta ita tuba ita mm. kadai za ta ba iya kawar da azaba saboda ai ba ta yi amfani ba wannan wurare guda biyu mm. shi kuma na cewa wannan wuraren guda biyu asasan ba wurare ba ne na aiki mm. ita mutum ba da wani kudura na ya zamanto kenan ya yi imalin ya aikata wani abu ko ya bar wani abu tana a ce misali wannan abin ya yi tasiri shi ya sa ne tuwon bai samun karbuwa mm. amma kamin wannan lokacin mm. tunda akwai wannan fursa din na aiki watan kenan kamin ya kai halin ganin mala'ika ko kamin ya mm. ta kiyama yana da fursa wanda zai ayyuka na alkhairi to wannan lokacin kenan zai zamanto kenan tuba ta ta bayyana irin kuduranta da kawar da azaba saboda yanzu zuciya ta gyaru kuma an yi tanadinta domin gyara mm. na aikata ayyuka na alkhairi sai zamanto kenan ta eh, ta ginu akan alkhairi kuma ta fuskanci ayyukan alkhairi mm. wannan kuma zai zamanto kenan ya kawar da azaba kenan ba magana azaba akan wannan zuciya akan wannan mai tuba din na'am to Allah ya samu dace akaram kallah akwai yan sakonni da suka dan shigo yanzu mun da yake lokacin nasu ne da masu kira kuma an dan samu matsala na telefon shi sa masu kira su ta kira watakila su ji shirutu hmm. saboda yanayin da aka samu kai muna ba da haƙuri to akwai saƙon da saƙon na na gaba da ya shigo daga abubakar garba uwaisu zaria ya ce assalamu alaikum ina gaida malam mai gabatarwa mustapha sa'id tare da shekaru na abdulsalam allah ya saka muku da alkhairi Eh, da fatan za ku tashi lafiya to masha Allah eh, mala abubakar garba uwaisu muna godiya ah, muna kuma jin daɗin tare da ku kasancewa tare da ku na sako na gaba ya fito daga aisha humaira ta ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina muku fatan alkhairi allah ya saka da allah ya muku albarka da fatan za ku tashi lafiya muna jin daɗin waɗannan shirye-shiryen naku to masha Allah to sai sakonmu na gaba da ya fito daga lamba da ta kare eh, tara sifili bakwai biyar ya ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa ina gaishe ku ina muku barka da wannan lokaci da fatan allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma ya ɗaukaka wannan tasha ta alwilaya tv hausa sosai saƙonmu na gaba da ya fito daga namba da ta kare da arba'in ashirin ya ce assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi da fatan allah ya muku albarka eh, ya sa ku tashi lafiya to masha allah ne maka fatan alkhairi eh, kuma masu kallon anan ne eh, zan yi amfani da wannan dama ta ta'aziyya ga dan uwanmu wato abokin aikinmu malam jamil yusuf wadda allah ta'ala yi wa mahaifiyarsa rasuwa jiya allah ta'ala ya jikanta ya gafarta mata ya sa ta huta kuma ya amfani bayanta to a karmakallahu kusan sakonnin da suka shigo mana kenan kuma ina ganin lokacin ma da aka ɗaya wa shirin ya ƙare haka za yi sallama da ku kuma insha Allah sai Allah kai mako na gaba insha Allah to Allah subhanahu amfana da mu cikin abin da muka ambata insha ah, Allah to Allah Allah ya saka akai to masu kallon mu eh, a nan shirin ya riga ya zo ƙarshe kenan ah, a madadin shekarun abdulsalam da ya yi mana jawabi a cikin shirin ni mustapha said ibrahim da na jagoranci shirin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh